Shugaban masana'anta a shekara 31 babu Saidu Ahmadu Mayaki, na da diplomar gudanarwa da tafiyar da tsare-tsare domin kaucewa matsalar zaman kashe wando. Bayan shekara biyu na tunani Saidu da abokansa uku suka girka masana'antar gyarawar shagulullan sabga wata sana'a da ta bashi damar ƙirƙiro ayyuka da kuma taimakawa wasu matasan. Yau Saidu jagora ne a cikin aikin gyaran abincin sabga wani mafalkinsa tun yana ɗan matashinsa da ya zama gaskiya a dalilin tallafawar wa'anda ke kewayensa. Bude uh, wannan ma'aikatar mafarki ne da na daɗe ina yin sa saboda a cikin unguwa ko iyali a duka lokacin da ake shirya wata sabga ta aure ko ta suna ana bani nauyin tsare-tsare da taimakon abokani muna yin aikin da kyau sai na cimi zai hana na bude ma'aikata a wannan fanni da kullum yake birge ni. Umar Mustapha ɗaya daga cikin babban yaya na anguwar inda Saidu ke rayuwa ya bada shaidar himantawar matashin wajen cika aikinsa. Zama tamkar aikin kurciya yana shiga gaba wajen tsare-tsaren aure a cikin unguwa. Dama ne na jinshina wa wannan matashin. Ya gane cewa duka wani babban al'amari sai an yi dogon nazari a kan satun da farko. Matashi Saidu Amadu mayaƙi sosai ma ake buƙatar shi domin sabgogin aure suna suna, tarurruka, tarbe, zaman taron ba da horo, taron aiki da wasu al'amuran haɗuwa. Ma'auraci ne uban yarinya ɗaya, Saidu na samun biyan buƙatarsa da wannan aikin. A kusancinsa wasu matasan sun samu hanyar kokowa da zaman kashe wando. Tunanin da farko dai shine matasan suna fuskantar zaman kashe wando don na kawo gudunmawa ta ne na yanke shawarar shiga cikin wannan fanni. Da farko dai mun fara ne da matashi daya amma yanzu sun fi matasa talatin abin da yake damu mu shine dafawa matasa da ba su da aiki daidai lejan da wannan masana'antar tashi mai suna ci gaba sabo sabi matashi saidu amadu mayaki na saran ran faɗaɗa ayyukansa tare da ƙirƙirar wasu rassa ko ina a ƙasar nijar duk bisa tsarinsa na kokowar murƙushe rashin aiki ga matasa.